ba ma hakan kaɗai ke ɗaukar hankali ba sai ma gina turakun kwankire a kewayen kasuwanni musamman ma dai a nan abuja da nufin zama garkuwa daga masu kundun bala wajen kai harin bam in ma dai irin waɗannan matakai kan yi tasiri amma alamu na nuna hakan bai rage illar da barayi ke yi wajen sata ta hanyar tsoritarwa da bindiga ko amfani da wasu mabuɗe don sace motoci marasa magana su an karar da zuwan barayin ba yan sanda dai a nan abuja da ke tawagar mai aikin tallafa yaƙi da yan fashi da makami a likwara sun ci nasarar damƙe wasu daga barayin da kamarorin titi ba su fallasa asirinsu ba. Sunana Hassan Bukar ne mutum Adamawa ne. Gulag. aikin kunnan gaske ya fi mun aikin polis a ce da polis ne ya kama ni ko kuwa wani daban a ya san da zai daibari yadda zai ci ya sake ni ya ɗauki wannan kayan ya zama nashi sunana ibrahim akawu sangal local government kaduna state wallahi ban shiga sana'a nan da daidai ba ni dai sai dan kira mutum wayan ce to ga wani kaza ce yana da kaza amma yadda dai ana yi dai su dai su zo su siya kawai su tafi abin su wani lokaci ma wani mota za ka gan ba takada. Ali Kwara ya ce jami'ansa sun rage sintiri don kaucewa aron gama da wasu jami'an tsaro da ba sa ankara da irin aikin su cikin farin kaya don kalubalen tsaro da ake fuskanta. Inda yaran na su fita dole sun fita da bindiga kuma ana kawo jami'an tsaro baki. Duk da 'yan sandan mu suka fita namu dole wayan sai sun sa farin kaya to sai ka ji ana faɗa da su da soja ko da 'yan sanda 'yan uwansu ana kukin ɗin bindiga. Su biliyan da suke cikin su suma sai suka zama kowa zama infoma. Zaka daga an gama majiya karfi a cikin mota za a tsamman ko ɗan boko boko haram ne ko amu robbers ne sai ga wadan a caba a tafi da gudu police station ko kuma wani ya dau waya sai ga ana tare su da sauransu to kaga ana yin haka wata ran za a samu wani daga cikin ma'aikatan ya gaggawar harbi ko kuma daga cikin yaran na wani ga za a harbe shi ma ya rama yasa dan gurin da yake dan kusa kusa da mu kamar wajen zaman lafiya kamar jigawa kullun yara na suna wajen gudu yawa kamar nasarawa zamfara ba ma san ma zuwa da borno da adamawa ko mun ji labarin barayi ma ba ruwan mu da su laji alifa mutanen zamfara nan kullun sai sun bugo waya suna cewa barayi sun dame su mm. me yasa ba za a dan yi wata dabara a taimaka musu ba abin ya zama kamar kabilanci su fulani al'adun su yawanci in ka taba su za su rama za su maka ta'aji eh in ka je kotu ko wajen hukuma ba za a karwa haƙƙi a bahaushe ba su za su kare ka shari'a to in wajen yayi karfi kuma duk wani criminal ma zai sha'awar wajen saboda hukuma ba ta shiga wajen su yi karfi to yanzu wannan karni zamfara ta shiga duk wani kriminal da yake ariyar nan can ya gudu da ka yana buƙatar a fashin gwamnati ta baza su ɗan ba da gudumawa don sun bazo mana su a cikin ƙasa mu kuma sai na da su. masu sharhi dai na ganin rashin wadatar hasken lantarki na taimakon masu aikata laifuka wajen tabkata annati